يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادعا وانا مسلاشي متاري البركة مسلاشي أو بك الشديق دكي ننبكى لذلك انقر الله فيها بابن بن جهة النسراوة أيو لهدي biyu ga watan ramadan shekara na 1444 bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da uku ga watan hudu shekara na dubu biyu da ishirin da biyu a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na wannan wata na ramadan jiya mun tsaya a tafsirin aya na ɗari biyu da tamanin da hudu a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara yau za mu ɗora daga aya na ɗari biyu da tamanin da biyar wato mun shiga ayoyi na rufe wannan sura kenan da fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير نعم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Allah madaukakin sarki yana cewa آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون من زن الله صلى الله عليه وسلم يا إيماني بما أنزل إليه من ربه da abin da aka saukar masa daga mahaliccinsa walmu'minun haka ma mummanai su ma sun yi imani da abin da aka saukarwa manzan Allah daga mahalicinsa kullun amana billah kowannensu da annabin, da mummunan a ɗaiɗaikunsu kowa ya yi imani ne billahi da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa la nufarriqu baina ahadin min rusuli sun yi imanin nan suna masu iƙirari suna masu faɗa a zuciyarsu har ma da ba kukuwansu cewa ba ma bambance tsakanin ɗaya daga cikin manzannin Allah dukkaninsu manzanni ne mun yi imani da su a wannan matsayi da Allah ya ba su wa qalu sami'na wa ata'na kuma duka waɗannan da annaban da mummanan sun faɗi cewa mun ji duk abin da Allah maɗaukakin sarki ka ginda ya mana a wannan sura wa ata'na kuma mun yi biyayya Gufranak, ya Allah muna neman gafaranka a inda muka yi tasgaro a inda muka yi kuskure a inda ba mu kai yadda kake so mu kai ba wajen biyayya ga waɗannan umarni da dokoki naka da kashin faɗa a wannan sura rabbana mu kai kaɗai muke neman gafaranka wa ilaikal masir kuma makomanmu zuwa gare ka take kai kaɗai la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah madaukakin sarki baya tsora ma wata rai face abinda take da yalwa aikata shi laha ma kasabat duk abinda ta na alheri nata ne za ta samu ladansa wa alaiha maktasabat duk abinda ta mummuna laifanta ne za ta samu تاكيا أكنسا ربنا لا تؤاخذنا يا كي مهل الشم كذا كامام دليفي إن نسينا إذا مكي منتوا أو أخطانا كومكي ولا أبدا كسكري ربنا يا كي مهل الشم ولا تحمل علينا إسرا كما كذا كتورا منا نوي كما حملته على الذين من قبلنا irin nauyi mai wahala da ka ɗora ma waɗanda suka kasance gabaninmu rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi ya kai mahaliccinmu kuma kada ka ɗora mana abin da ba mu da iko a kansa ba mu da iko na iya aiwatar da shi wa anna ka yafe mana wa lana ka gafarta mana warhamna ka ji tausayinmu anta maulana kai ne majibicin al'amarinmu fansurna alal qaumil kafirin don haka ka ba mu nasara kan mutanen da suka kasance kafirai waɗannan ayoyi guda biyu su ne kamar yadda muka faɗa jiya marufi na suratul bakara Allah ya rufe wannan sura da waɗannan ayoyi manya-manya guda biyu waɗannan ayoyi sun kunshi bayani ne akan suwaye suka amsa kiran nan da suratul bakara ta zo da shi suwaye suka cika manufofin suratul bakara kuma me ake musu bege a rayuwarsu na gidan duniya da kuma rayuwarsu na lahira menene sakamakonsu idan har za mu iya tana ayoyin farko da wannan surat ta buɗe da su sun yi magana ne akan waɗanda suka amsa kiran alkur'ani mai girma an faɗi siffofinsu sannan a musu alkawari na zama shiryayyu a nan gidan duniya da kuma tsira a ranar lahira to yanzu an gama bayanin abin da ake so a yi bayani na manufofi da hukunce-hukunce da aka shimfiɗa a wannan sura. to shi ne Allah zai rufe shin akwai waɗanda sun amsa eh wannan kira da wannan sura ta yi da'awar surar ya samu karɓuwa kuma ga waɗanda suka yi imani da shi suka karɓa shi ne ar-rasulu wal mu'minun آمن الرسول بما أنزل إليه من Ba kuma da baka كدي suka faɗa cewa sun karɓa ba sun yi aiki sun mi wuya wa sami'na wa afa'na an cika musu sakamakonsu da aka yi musu alƙawari ɗaya eh, shi ne duk abinda mutum ya yi na alkhairi Allah ba zai tozartar da shi ba laha ma ba duk rai da ta yi ƙoƙarin yin abin da za ta iya na aiwatar da hukunce-hukuncen wannan sura ɗin a aikace to za ta samu ribar aikinta tun a nan gidan duniya menene kuma nan gaba shi ne duk wani abin da suke nima a wurin Allah za su samu shi ne Allah ya kwaya musu wannan rabbana rabbana rabbana ɗin an buɗe musu ƙofa na raja'i da daige kasancewarsu sun zama shiryayyu to su buɗe hannuwansu kawai su ibdihali duk abin da suke roƙa Allah maɗauki sarki zai amsa musu wannan kuma shi ne ai makwarar samun nasara makwarar rabauta ya zanto Allah maɗaukakin sarki ya baka ashuwar da tabbacin cewa zai amsa maka duk addu'a idan ka yi wannan a dunkule shi ne wato ainihin abinda waɗannan ayoyi guda biyu suka kwanta suka zanto marufi na suratu albakara kamar yadda muka fara faɗa jiya waɗannan ayoyi ya zo cewa suna da sababin luzuri al muslim da imam ahmad sun rawaito daga abu huraira رضي الله عنه ان شوا يا عند فدين الله مدوكين سركي لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير تسوكا وتؤير آية متزيا ملكي نيكم ملكا الله نيكم kamar yadda yake halittarsa ne duk abin da ke sammai da duk abin da ke ƙasa in kuma kuka bayyana duk abin da ke cikin zukatanku ko kuka ɓoye to Allah zai muku hisabi a kai sai ya gafarta ma wanda ya ga dama ya azabtar da wanda ya ga dama kuma Allah madaukakin sarki mai iko ne akan komai kala yace sai fashtadda zalika ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sai wannan yayi tsanani ma sahabban annabi sallallahu alaihi wa fahimtar da suka yi wa ayar sai ta yi musu tsanani fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wa sai suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sun thumma baraku ala rukab suka tsugunna a kan wato abannan gwiwoyinsu فقالوا أي رسول الله سكت يا رسول الله أن طورا منا أيك إن ودن دزام إيا كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة من إيا الصيام أزري من إيا والجهاد جهادي ما دقاش من إيا والصدقة da sadaka duk gashi mun iya duk kuma muna yi gwargwadon iyawa وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها amma kuma gashi yanzu an saukar maka da wannan ayar mu ba za mu iya aiwatar da ita ba ba za mu iya katangida abin da zai zo zuciyarmu ba qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi yace da su nuna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa ata'na shin kuna so ne ku faɗi irin abin da waɗanda aka ba su littafi al'umman nan guda biyu gabaninku kuna san ku faɗi irin abin da suka faɗa ne an saukar musu da ayoyi da hukunce-hukunce sai suka ce mun ji amma mun saba ba za mu ba haka kuke so ku faɗa bal qulu annabi ce ga abin da kawai za ku ce ku ce sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir ku ce mun ji mun yi biyayya ya kai mahalicci mu muna neman gafaranka kuma makoman mu gare ka ko gare ke, qalu sai suka ce sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir mun ji mun yi biyayya mana neman gafaranka ya Allah madaukakin sarki kuma gare ka makoman mu yake falamma qtara'aha al-qaw yayin da mutane suka ci gaba da karanta wannan aya zallat biha al sai har sunan su suka saba da wannan aya ta zanto ta yi sauki a kan harsunansu fa'anzalallahu israha sai Allah ya saukar bayan wannan aya ɗin amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusule la nufarriqu bayna ahadin min rusule وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سألا يتوكل أن آية تفرق دم فلما فعلوا ذلك عند سك أي وترد وأن الدم سمعنا وأطعنا دم نسكها الله تعالى سألا يشافي wancan wato ya ƙara bayani kamar da muka faɗa a yaran magabata in sun ce nasar suna nufin bayani sai Allah ya ƙara bayanin wancan ayar da ta shige musu duhu fa anzalallahu sai ya saukar da la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah ya saukar da wannan kuma ya sa a ciki shi wannan addu'a idan yayin da suka yi wannan addu'an Allah yana cewa na'am معنانا أنا أمسى ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا قال نعم ألا نشوى نا أمسى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال نعم ألا نشوى نا أمسى واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال نعم ألا نشوى نا أمسى وتولى shine sababin saukawar waɗannan ayoyi guda biyu jumhurin malaman tafsiri sun ambaci wannan hadisin a matsayin sababin nuzul na waɗannan ayoyi irin su al'imamu tabari da al'imamu bagawi da ibn atiyya da al-qurtubi da ibn kathir har ma da al ibn ashur saboda haka wannan sababi ne ingantacce na wannan ayoyi guda biyu waɗannan ayoyi guda biyu ya zo a ingantattun hadisai ayoyi ne masu falala falala na gaske daga cikin abin da ya zo da ke nuna falalan waɗannan ayoyi kafin mu mai tafsirinsu dalla-dalla ya zo cewa waɗannan ayoyin ba a saukar da su mawani daga cikin annabawa gabanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma na ya zo a hadisi wanda imamu muslim ya rawaito shi hakanan ya zo cewa waɗannan ayoyi guda biyu taskoki ne daga cikin taskoki a ƙarƙashin al'arshi kamar da ya zo a hadisan abu zarrin a cikin musnadul imamu ahmad kuma alhaisami ya ce mazajen hadisin mazajen sahih ne haka albani ya ce hadisin ingantacce ne a bata sharaɗi na imamu muslim abu na uku ya zo cewa wannan ayoyin guda biyu yayin da za su sauka an buɗe musu ƙofofin sammai gaba ɗaya aka saukar da su kamar yadda ya zo shi ma a cikin sahihu muslim a cikin sahihu muslim cewa ga wani ƙofa an buɗe shi yau ba taɓa buɗe shi ba gabanin yau lokacin da waɗannan ayoyi guda biyu suka sauka hakanan ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ayoyin nan guda biyu na ƙarshen suratul bakara duk wanda ya karanta su da daddare man qara'ahuma fi laylatin kafata duk wanda ya karanta su da daddare ya karanta su da daddare su sun ishe shi sun wadace shi Wani imam bukhari ya rawaito shi a cikin kitabul magazi haka na imam muslim a cikin salatul musafirin da kuma fadlul fatiha wa khawatim suratul baqara menene ma'anar cewa duk wanda ya karanta waɗannan ayoyi guda biyu da daddare sun wadace shi malamai suna bayar da tafsirai guda biyu ko malami guda biyu ga wannan hadisi da abu na farko cewa sun wadatar masa qiyamul layl sun wadatar masa qiyamul layl sai zan zanto kenan karatun ana nufin wanda ya karanta su a sallan dare in ya karanta raka biyu kawai ya karanta waɗannan ayoyin to daidai yake da a ce ya yi kiyamun lai gaba ɗaya saboda falalan waɗannan ayoyi guda biyu ma'ana na biyu duk wanda ya karanta waɗannan ayoyin guda biyu sun wadace shi a matsayin kariya daga sharri na mutum da aljanni na shaidanun mutane da aljannu da haka malamai suna saka shi a cikin azkarul mata zikirin da ake son mutum ya yi da yamma ya karanta amanar rasulu zuwa ƙarshe duk wanda ya karanta waɗannan to lallai zai samu kariya daga kowane irin sharri da mugunta na shaidanun mutane da aljannu wannan kenan Allah madaukakin sarki ya ce amanar rasul annabi ya yi imani kamar da muka sha faɗa imani a yaren alkur'ani yana nufin gaskatawa tare da nutsuwar zuciya tare da karɓuwa a zuciya da kuma miƙa wuya idan har mutum ya zo da gaskatawa kawai ya gaskata abu amma bai yarda da ya yi biyayya ma wannan abun tun daga zuciyarsa ba bai kuma kankan da kai ya yi aiki da wannan abun a zahiri ba wannan ba shi ne imanin da shari'a ke nufi ba saboda ka imani a shari'ance ya kunshi waɗannan abubuwa ya kunshi gaskatawa a zuciya sannan ya kunshi zurci a baka sannan ya kunshi aiki daga mai, a ce ka yarda da sallah a zuciyarka abu ne mai kyau amma ba ka yi ba ka yi imani da sallah yana fatan bangare to a nan imani Allah madaukakin sarki yana cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yi imani in kaji an faɗi annabi kuma an ce yi imani a ana so a nuna maka cewa imanin nasa ya kai kamala ne to da ba za a yi annabi ba bai imani ba Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shi ya san inda yake zaba ya saka sabansa sai ya zabi mutane yake ba su manzanci to don haka manzo kam dole da mun yi imani to amma Allah ya ƙara faɗa mana wannan saboda abinda muka faɗa da farko ana rufe wannan suran ne da bayanin suwa suka yarda da wannan kira sai aka fara da shi annabin kansa cewa ya yi imani da wannan kira za mu zo mu faɗi fa'idar nassi a kan annaba ɗin amana rasulu ar-rasulu a alƙur'ani alam ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da inda faɗi ar-rasul da alifin da lamu in ba yaƙi ya zo ya nuna saɓanin haka ba alƙur'ani ko a kowane zance ma in na musulunci ne aka ce an rasulu da damar manzo nawa muke da manzo ɗaya ne ko to saboda ka alamun bil ghalabati ala nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam to inda aka ga an rasulu a alƙur'ani mai girma wa qalu ya ayyuhar rasulu hmm? ma li hadha ar-rasuli hmm? duk inda kaga wannan to yana nufin annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa sallam to Allah yana nasti akan cewa amanar rasulu manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi imani mun sha faɗan bambanci tsakanin manzo da annabi da malamai suke ambata amma kuma mun sha faɗa muku anan cewa alkur'ani yana amfani da su interchangeably yana amfani da ar-rasul da annabi hmm? to amma malamai suna bambantawa kuma suna saɓani wajen bambancin nan da dama daga cikin malamai suna faɗin cewa manzo shi ne wanda aka yi masa wahayi kuma aka umarce shi da ya isar da saƙon nan nasa zuwa ga mutane baki ɗaya amma manzo da shi shi ne wanda Allah madaukin sarki ya mishi wahayi amma bai umarce shi da isarwa na gaba gare ba falam yu'mar bit tabligh amma da dama suna kuskurantar da wannan bambanci wannan shi ne abinda da dama daga cikin malamai suka tafi kai har inda irin so al-Sheikh muhammadu al-Amin al-Shinqiti shi ma yana tafiya akan wannan amma irin su shekul islam ibn taimiyya da ɗalibansa ibn qayyim suna ganin a'a akwai bambancin sun yarda amma ba shi ne wannan ba saboda duk inda Allah madaukin sarki ke ambatan annabawa yana cewa suna masu gargadi suna masu bishara wanda shi ne tablir ɗin to ya za a ce kuma akwai wani annabi amma ba umarce shi da yi tablir ba saboda haka suke cewa bambancin da shi ne ɗaya biyu ar-rasulu shine wanda aka aiko shi da sabon sako mana an aike shi ne zuwa ga mutane waɗanda suke ba musulmi bane kafirai ne kwatak zawa'un sun taɓa samun sako sun kafarce da shi ko a'a ba su taɓa samun wani sako ba ma to in an tura musu da mai fresh sako wannan ne a rasul ko kuma wanda aka tura shi izuwa ga mutanen da an tura musu ɗin amma sun manta da maybe suna da ɗan burbushi da suka canza to sai ya zo ya jaddada ya sabunta musu wannan sako ɗin bayan sun riga sun sun manta da shi ko sun canza abubuwa da yawa tsawon an sauka masa da littafi ko ba sauka masa da littafi ba wannan sunanta a rasu. amma wanda an tura shi ne zuwa kaumin muwafiƙi mutane ne dama an tura musu manzo kuma suna da malittafi don kuma sun yarda da tubali da asasi na saƙon manzon nasu to amma dai akwai kankara akwai shegantaka akwai matsaloli a wadansu wurare to sai a turo da manzo domin ya yi musu gyara a waɗansu fuskoki inda suka kuskure cewa wannan shine manzo annabawan banu isra'il da suka zo bayan annabi musa duk sun yi shari'a ne da shari'ar annabi musa da shari'ar attaura waɗannan su ne annabawa mutane ba sun kamurce ba ne gaba ɗai suna nan sun yarda da littafin sun yarda da annaban amma kuma akwai fantara da kangarewa da yawa sai a turo annabawa su saita su su saita su haka haka to duk wanda dai manzo ne shi to annabi ne shi to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya hada wannan din gaba ɗaya manzo ne shi kuma annabi manzo ne saboda ya zo da shari'a wacce take cikakkiya ba taba zuwa da irinta ba kamar sabuwa a cikin mutane waɗanda sun kafarce da dama daga cikin abin da annabinsu ya zo musu da shi kun san larabawa ai annabi ibrahim ya zo cikinsu ya isar musu da dawa annabi ismail ya tashi a cikinsu amma sun manta da shiriyar annabi ibrahim ɗin sun manta da shiriyar annabi isma'il ɗin so daga nan ba a sake aiko masu da wani annabu ba sai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in aka yi lura da wannan kasancewar sun manta gaba ɗaya ba a tura musu ba to kaga sabon annabi ne ya zo musu kenan ma kai la'akari da cewa wannan annabi ya taɓa zuwa musu amma sun canza to ya zo annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gyara saboda manzo ne kuma annabi ne a dukkanin ta'rifat da malamai suke bayarwa amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun anan Allah ya amfani da bima unzila ilayhi da abinda aka saukar masa ma anan tana nuna umum wato da duk abinda Allah ya saukar masa to annabi an masa wahayi iri biyu ne akwai wahayi wanda yake almajnu wanda ake karantawa shine alqur'ani mai girma akwai kuma wahayi ghairu matlu wanda ba a yin tilawanta shine sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka anan ma unzila ilayhi ya shafi alqur'ani da sunna sunna ma wahayi ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukin sarki yana cewa wa ma yamtiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha annabi sallallahu alaihi wasallam baya magana da san zuciyarsa shi kawai ba wani abu yake faɗa ba face wahayi da ake masa kuma Allah ya faɗa cewa wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikma alkitaba wa alhikma kaga an saukar masa da alkitab da kuma al-hikma imamu shafi yake cewa na wanda na yarda da shi sami'tu man arda bihi wanda na yarda da shi cikin malamai yana cewa al-hikmatu fi kitabillah as-sunnah cewa hikima a littafin Allah musamman in ta zo tare da alkitab to tana nufin sunna ne فكاشي الله يتوى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم شيطاء الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله هنا شوى ما أنا لا شيء في القرآن جم دا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون sai Allah ya kari ya ce wal mu'minun haka ma da mummunai shi ma al mu'minun da allazina amanu in ya zo a alƙur'ani to yana nufin waɗanda suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai in wani dalili ya zo ya nuna saɓani haka amma dai alamun ne bilgalaba على المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم duk inda kaga allazina amanu a alquran in ba daga baya yayi tafsiri yace ko suwa ne ko suwa ne ko suwa ne ba in kaga allazina amanu kawai to ana nufin musulmi haka in kaga almu'minun ana nufin musulmi na wannan al'umma to annabi yayi imani da dukkanin sakonnin da zo a wannan sura da abin da aka saukar masa na bayanin alkur'ani a hadisi to haka ma mummanai shi yasa ba a yin mumini ya zanto ya yi imani da alkur'ani zalla amma bai yarda da hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wannan ƙarya yake ba mumini ne shi ba kuma da shi ne ijmanin malamai ba wani abu da zaka ce kai ka yarda da Allah baka yarda da Annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ko ka ce ka yarda da wani sashe na abin da aka saukar wa Annabi Muhammad baka yarda da wani sashe ba wanda shi mun faɗi cewa da Qur'anin da Sunnan duk an saukar masa ne da su ba to ba ka da dalilin da zaka ce ka yarda da wannan baka yarda da wannan ba Allah madaukakin sarki ya ce wal mu'minun wato ka gane su ma sun yi imani bima unzila ilayhi shi a rasul din kenan Mummanai ma kace kamnin su sun imani da wannan abba ibn shirya ke cewa Allah ya fito da wannan domirin da wannan sunan ne na zahiri bayan ya ce amana daga amana kuma a ce al-mu'minun za ka ga an yi tafsirul hasil Mummanai sun yi imani to ai dama saboda sun yi imani ne ka kira su mummanai ko to amma an yi haka ne domin a kurara su a yaba musu saboda cewa sun yi abin da ya dace su amsa kirar Allah madaukakin sarki a cikin waɗannan manufofi na waɗannan sura guda hudu da muka ambata muka manna jiya. to bayan Allah ya faɗi waɗannan a dunkule ya yi wa annabi da mummanai shaida cewa su mummanai ne na gaske sai kuma ya zo yi tafsilin mai abinda suka yi imani da shaidan wanda sai ka yi imani da su gaba ɗaya imanin ta zai sai faɗi arkanul iman sai ce kullun kowanne daga cikinsu da nake tarjama da zuwa ce daga cikinsu annabin kansa sannan da mumanan a ɗaiɗaikunsu kullun kowannensu amana billahi ya yi imani da Allah imani da Allah da tafsil inda muka shayi a baya imani da samuwarsa imani da kaɗaituwansa cikin samuwarsa imani da kaɗaituwansa bisa cancantansa da bauta imani da kaɗaituwansa cikin ayyukansa imani da kaɗaituwansa cikin siffofinsa da sunayensa bayan imani da su sunayen da su siffofin ba ta kamala ba tare da an yi musu tawili ko an musu fassara wadda bai dace da girma da ɗaukaka da cika da batsewa Allah madaukakin sarki ba wannan shi ne cikakken imani da Allah madaukakin sarki to Allah ya ce kullun amana billah haka nan wa mala'ikatihi kuma kowannensu ya yi imani da mala'ikun Allah shi ma mun sha faɗan mai ake nufi da imani da mala'ikun Allah shi ma imani da samunsu cewa waɗansu halitta ne wadda Allah ya halice su da haske suna ganin mu ba ma ganin su sai wadda Allah ya ga dama ya nuna mushi su cikin annabawa ko nagartattun bayi kamar yadda an samu cikin sahabbai waɗansu sun ga mala'iku kamar yadda annabi yakan ga mala'iku kamar yadda ya ga annabi malaika jibril ma a surar da ta halitta suna da dama su shakalkalu da kowane irin shakali mai kyau na haka sukan iya zuwa a suran mutum da kowane irin shakali mai kyau sannan bayi ne masu ɗaukaka ibadun mukramun ba sa sha gaban Allah maɗaukacin sarki ba sa yin wani abu sai ya musu umarni ba sa saba masa kuma rundunoni ne masu ɗimbin yawa Allah kaɗai ya san yawan su gaba ɗaya shine mala'ika Jibril akwai da daman su da Allah ya ambata mana su da sunansu a alƙur'ani annabi ya fayyace mana ayyukan su akwai da daman su kuma wa ma ya'lamu da rabbika illa hu suna da ayyuka daban-daban na kiyaye iyakokin Allah da kula da halittun Allah da bayar da kariya wa bayan Allah Na lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah ma akwai ruwazul masajid masu zuwa masallaci suna rubuta lada ga masu shiga masallaci akwai masu zuwa specifically ranar juma'a akwai masu zagaye majalisun zikar suna wato yaba musu suna kewaye su illa hafatumul mala'ika ko adadin Allah kada ya sanya so imani da samuwansu a yadda Allah ya bayar da labari yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar da labari kuma amfani imani da su shine dai saka maka muraqaba cewa fa duk abin da kake yi bayan Allah da kansa yana gani to bai bar ma kansa ba ya wakilta wasu wadda za su na rekodi bayan su min kaule illa ladaihi raqibun atid duk abin da kake aiwatawa suna rubutawa kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun marubuta ne suna wato ainihin rubuta duk abin da kuke sune jakadu tsakanin Allah da mutane to imani da wannan yana ƙara maka nutsuwa yana sa duk abin da za ka yi ka yi murakabar Allah a ciki to dukkan mummunai sun yi imani da mala'ikun Allah wa mala'ikatihi wa kutubihi da littattafansa shi ma man sha bayanin imani da littattafan Allah madaukakin akwai kira ƙira'ar wa kitabihi da littafansa amma dai ma'anansa wa da yi ne saboda wa kitabihi a matsayin jinsi wato da duk abin da ya saukar na littafi kamar yadda muka faɗa yayin da muka yi tafsirin kanan nasu ummatan wahida فبعث الله النبيين wa ومنذرين وأنزل معهم الكتاب yace ya saukar musu da alkitab littafi ai ba littafi da aka saukar ma annabawa ba ko wato jinsin littafin to anan ma a qira'ar wa kitabihi yana nufin wa kutubihi ne dalan qira'a na fassara qira'a to inda yazo da wa kitabihi to fassaran sa shine wa kutubihi sai zo to wancan al-mufrad al-mudaf jinsi ne yufidu al-umum a ilimin shi da usul fiqh to mun faɗi cewa imani da littafin nan kashi biyu ne akwai littattafan da za mu yi imani da su jumlatar a dunkule akwai da kuma za mu yi imani da su tafsilan wanda za mu yi imani da su a dunkule su ne wadda Allah madaukin sarki ya faɗa mana kamar ayat da na ja yanzu wa an zara ma'ahumul kitab Allah ya saukar musu da littattafai mai littattafan ba mu sani ba ha to mun yi imani Allah ya saukar da littattafai ma annabawa akwai imani tafsila shine ya faɗa mana ya saukar da littafi kaza ma wani ya saukar da littafi kaza ma wani sai mu imani da shi a fayyace haka cewa Allah ya saukar da littafi ma wani sunan littafin kaza wa ataina dawuda zabura hmm? annabi musa wa atainahu al-injil fi hudan wa nur an ba shi linjila isa fatinahu ne eh, eh. isa an ba shi injila ko kamar yadda surar da za mu shigo yanzu take magana annabi musa an ba shi taura wannan nassosi na alkur'ani sun faɗa mana wannan sun makafaina ala a tarihin bi rusulina makafaina hmm? bi isa bin maryam ko ko mene وآتيناه الإنجيل من باشي الإنجيل شم وآتينا داود زبورا وانا النبي موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذ بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم من البينات سؤال عندي دياها لألا هنا نفس الشواء يا باسو للتتفيد فلوك شين يفضي السونة كررة ولوك شين يفضي سؤال مطعين حجة ولوك شين يشيه صهر kamar sun ibrahima wa musa to wannan za mu imani da su a dunkule su tafsilan ne kuma amma har yanzu dai ba a fayyace sosai ba saboda mai yanzu din ba mu da content din waɗannan littattafai din yadda Allah ya saukar da shi saboda Allah ya ba mu labari cewa ya saka kiyaye littattafan a hannun malaman waɗannan al'umman bayan annabawan sun shuɗe amma kash ba su riƙe littafin ba su riƙe amanar Allah ba sun cancanza inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء وكانوا عليه shuhada an ba su attaura ya ce mun baka saukar da attaura a ciki akwai shirya akwai haske annabawa da malamai arrabbaniyu suna hukunci da abin da ke cikin waɗannan littattafai ko wannan littafi saboda abin da aka ba su na kiyaye wannan littafi kuma aka sa su zanto masu bayar da shaida a amma mai ya faru Allah madaukakin sarki ya mu labarin cewa daga baya sun karya alkawari da suka ɗauka na kiyaye littafin Allah fa bima mai mithaqahum hmm, wa biya ya ce Allah wa qatlihim al-anbiya ba wannan ba da suratul ma'ida cewa ah, fa bima mai mithaqahum لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به سنة شنزة كلمومي دقا بقرورنسو أنا سن شنزة سن رجي ولا أبو سن قارة ولا أبو شتا القرآن يزو يجارة يشهات دكا ودن جنة التمام ثم من يرد رسول التتفين إن الله Allah ya saukar da su annabawan sun yi aiki da su amma bayan tafiyar annabawa ɗin mutanensu sun jirwaya tafsirin kuma sun jirwaya ma na fajidar to amma ko da ma ba su juya komai ba ƙur'ani da ya zo ya shafi su shi ne wa an zanna ilaikar bil haƙƙi musaddiƙan lima bai na yadai wa muhaiminan alai man saukar maka da littafi yana gaskata abin da ya gabace shi na littattafai sannan kuma yana hauhawa a kansu mana yana shafe su duk abin da ke cikinsa shi ne abin da za ku yi aiki da shi ko yanzu ba wanda ke cikin wancan ba wanda ya dace da wanda ke cikin wannan to daman da wannan ba kuke amfani to wannan ne imani da waɗannan littattafai a dunkule sai kuma imani da shi wannan littafin da muke karanta shi kuma imani da shi ne yarda cewa zancen Allah ne wanda ya saukar da shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hanyar mala'ika Jibril da yarda da duk abin da ya kwanta da yin aiki da shi gwargwadon kiyawa ba tare da zaben wani da yin watsi da wani ba da yarda da cewa littafi ne wanda yake kiyayayye babu wani abu da ya rabu a cikinsa babu wani abin da ya canzu a cikinsa ba wanda ya isai cire wani abu ko ya yi ƙari ya sama Allah ya mai da shi mai saukin haddacewa babu littafin da yara ƙanana da manya maza da mata suke haddace shi a sai alkur'ani mai girma cikin littattafai da Allah ya sauka wannan duk suna shiga kashin imani bi kutubihi kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi kuma sun yi imani da manzanninsa waɗannan manzanni su ma dai irin littattafai gaba da yansu dole mai imani da su cewa Allah ya turo da manzanni waɗansu ma ai ban mu san su ba ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك Allah ce lallai mun aiko da manzanni gabaninka a cikinsu akwai waɗanda mun ba baka labarinsu akwai wanda ma mun ba baka labarinsu saboda haka mun dai yarda Allah ya turo da manzanni babu wata al'umma face Allah ya turo mata da mai gargade wa in min ummatin illa khala fiha nadhir amma saninsu da sunannakinsu da mutanensu ba duka muka sani ba Allah ya ambaci annabawa guda 25 ne a alkur'ani da sunannakinsu su ma ba duka ne ya ba mu labarinsu ba akwai wanda sunansu kawai muka ji a jerin gwanon annabawa amma ba mu da labarinsu a alkur'ani ba mu da cikakken bayaninsu a sunan annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu imani da su haka a dunkule sannan akwai wanda Allah ya ba mu labarin su dalla-dalla irin su annabi Musa alaihi salam irin su annabi Nuh da annabi Hud da annabi Salih hmm? da annabi Lut da annabi Yusuf cikakken sura ma aka ba mu na annabi labarin annabi Yusuf irin su annabi Isa alaihi salam irin su annabi dawud irin su annabi sulaiman hmm, su annabi adam su annabi ibrahim wannan allah ya ba mu su alkur'ani mai girma zai mu imani da abin da allah ya faɗan dalla-dalla haka na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara labarin waɗannan annabawa su ma sai mu imani da wannan dalla-dalla mu imani da su a matsayinsu na annabawa da abubuwan da allah ya faɗa a kansu sun isar da manzancinsu sashensu waɗansu Allah ya fifita su a kan sashi waɗansu al'ummin sun amsa kiransu waɗansu al'ummin ba su amsa ba sai ‘yan kaɗa waɗansu ma babu mutum ɗaya da ya amsa kiransu haka suka yi ta yi suka gama suka tafi shi annabi ba labari wani annaba zai zo ran tashi alƙiyama shi shi kaɗai ba wani mutum da ya imani da shi cikin al'ummansa wani zo zai da mutane biyu hmm? da mutane biyu wa ma amana ma'ahu illa qalil waɗansu kuma zai zo da ɗan kaɗan kawai hmm? waɗansu kuma da yawa waɗansu za su cike sararin samaniya irin su annabi musa alaihi salam har annabi zai gansu ya ce wannan al'umma ta ne ya ce masa a al'umma annabi musa ne sannan al'umma annabi za su zo sun fi kowa yawa sallallahu alaihi wasallam to yin imani da waɗannan manzanni sannan imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da hanyar yarda da shi ciki da bai a matsayin manzo da yarda da duk abin da ya zo da shi a matsayin gaskiya da aiwatar da duk abin da ya umarni da shi gwargwadon iyawa da nisantar duk abin da ya hani a kai da kuma kada a yarda a sha gabansa a yi wani abu na bautan Allah ba tare da umarninsa ba la na yi da illahi wa rasuli kada ka ce kai dan kana son manzan Allah za ka yi wani abu na bautan Allah ba manzan Allah ne ya ka ko ya yi maka izini kai ba idan ka yi haka ka yi shishigi Allah ya ce kada ku yi shishigi gaba ga annabi gaba ga Allah gaba ga annabi kada ku yi riga malam masallaci a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam shine kullum amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi to na ce sun yi imani da rukunan imani gaba kai kuma kan rukunan imani guda shida ne amma a nan Allah aka faɗa wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi guda hudu kenan saura na saura biyu ai guda shida ne to na faɗa mana kuma na sha rana ta in mun zo irin waɗannan ayoyi cewa Allah da madaukakin sarki wani lokaci ne kan faɗe su gaba ɗaya musamman guda biyar ɗin da waɗannan guda hudu da kuma imanin da ranar lahira wani lokacin kuma Allah ya kan dunkula su sai ya faɗi imani da Allah da manzansa wani lokacin ya dunkula imani da Allah da ranar lahira duka gwargwadon yadda siyakin magana ya zo kuma duk inda ka gansu a dunkule sauran sun shiga ciki da haka anan wurin suna cewa abin da ya rage shi ne imani da ranar lahira da imani da kaddara ko? to duk ba sai imani da Allah ake imani da waɗannan ba? ka suka ce sun shiga karkashin imani da Allah ko kuma ai ana samun su ne a littattafai ana samun su ne daga wajen manzanni imani ranar lahira ba ji muke a wajen manzanni ba mai yarda ji muke a littafi ba mai yarda ai hankali bai nuna mana a kowace ranar tashin alkiyama ko a'a sai da wahayi to kaga kenan ya shiga imani bi kutubihi saboda a kutubihi ake samun magana akan al-yawmal akhir a kutubihi ne ake samun magana akan al-qadar khairihi wa sharrihi ko kuma kace ya shiga ma bi rusulihi da saboda ta hanyar manzannin muke samun labarun ko wahayi na waɗannan abubuwa ne saboda ka in ba faɗi sauran ba to an dunkula ne saboda wata hikima amma sun shiga ciki don haka ba za ka taɓa yi imani ba sai ka yi imani da waɗannan rukunai guda shida abdullahi bin umar kamar yanzu a cikin sahih muslim ya ga waɗansu mutane sun an ba shi labari suna cewa ba su yadda da kaddara ba suna cewa al'amur unu kuma yana faruwa ne kawai ba wai dama an riga an tsara shi ba lokacin da ya faru lokacin ake san faruwansa wato Allah ma ya sanin faruwansa sai ce ka gaya waɗannan mutanen cewa na barranta da su ba ni ba su kuma ba za su taɓa imani da Allah da manzansa ba har sai sun imani da kaddara sannan ya ce na ji manzan Allah ko na ji babana yana cewa ya ji manzan Allah shi ne kawo da wannan hadisin na jibril sannan shi ne sababin wurud na wannan hadisi da don haka sai mutum ya yi imani da waɗannan rukunai gaba ɗaya kafin ya zanto mumini kuma wani irin imani la ku baina ahadin min rusuli da ya magana akan manzanni sai ce ba ma bambance tsakanin ɗaya daga cikin manzannin bambancewa wani iri ba ma yin imani da wani bukatar ce ma wani wannan shi ne abin da yahudu da nasara suke yi sun yarda da annabi musa amma ba su yarda da annabi isa ba wannan sun yarda da annabi isa sun ma daga shi daga matsayin annabta amma ba su yarda da annabi muhammad ba to amma mu dukkanin annabawa ba waɗannan guda biyu ba gaba ɗaya su mun yarda su ba ma bambanta su na mu ce mun yi imani da wannan ko imani da wannan ba wajen imani waɗannan a dunkule muke imani da su annabi Muhammad kuma imani ne a fayyace ko kuma mun yi imani Allah ya ce tashin su ya fi sashe daraja ya fi sashe fifiko kuma annabi Muhammad shine mafifici na annabawa gaba ɗaya irin wannan bambancin akwai shi amma mun ce mun yarda da wannan ba mu yarda da wannan ba babu shi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wannan abin da ya shafi imani kenan to sun sun amsa kiran Allah zuwa ga imani sai abu na biyu shine aiki na zahiri da muka ce shine ba a yi magana kan imani ko a yi magana kan islam to duk aiki na musulunci na zahiri shi wannan ana buƙatar ka ce kaji ne kuma ka yi aikin shi to mummanai haka suke sami'na wa ata'na haka Allah ya siffanta mummanai a alqur'ani mai girma mutane iri uku ne akwai wanda za su ce sun ji amma hun mu'aribun sun ji masu cewa sami'na wa asaina irin yahuda wannan kenan da nasara akwai kuma masu wanda ma ba sa ma saurara hmm? su ne masu cewa fi kulubina a kinnatin mimma ta da'una ilai cewa قالوا cewa kulubu na غل masu yawa kulubuna gun cewa mu zukatan mu a rufe suke ba ma maji abin da kake faɗa su ba su yarda sa ma saurara ballantana ya shiga zuciyarsu kuma suna umartar mutane su cewa kada ku saurare shi in ya zo yana magana ma ku yi na gau ku yi shirme a ciki ta yadda mutane ba za su gane me yake faɗa ba wai don ku yi galaba walghaw fihi la'allakum taglibun to ba a galaba da harbuwa sannan akwai wanda za su ce mun ji amma ba za mu ba sai masu tamina wa asaina waɗannan kafirai ke sannan akwai masu cewa sun ji sun yi imanin amma karya suke a zahiri ne su ne amanna wa mahun bi mu'minina sannan akwai masu cewa sami'na wa ata'ana su ne waɗannan mun ji mun yi biyayya wato mun karɓa wanda na gaya muku shine hakikanin imani ɗin aiki bayan imani kawai a zuciya sai in ya fita a aiki in ya tsaye a zuciya kawai a yana da saura akwai da yawa da suka da annabi muhammadu wanzan allah ne amma ba su musulunta ba ba musulmai ne su ba amma sun yarda annabi wanzan allah ne ko abu talib an ya yarda annabi akan gaskiya yake amma bai imani ba saboda ka ba musulmi ne shi ba to dole sai an yi wannan فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير alama abin da ke nuna a aikace sun mi ƙauya kenan sun yi sani cewa kamar da muka faɗa jiya duk yadda mutum ya kai da mi ƙauya yana iya yi tuntube yana iya kuskure to ya zanto koyaushe muna lizimtan neman gafara a wurin Allah madaukakin sarki da haka suka ce ghufranaka rabbana wa ilaykal masir ya Allah madaukakin sarki muna neman gafaranka kuma muna da tabbacin cewa makoman mu gare ka yake a nan duniya a san ma lahira a nan duniya babu inda za mu je in ba wurinka ba mu nemi gafara a lahira ma babu wurin wanda za mu je mu nemi gafara in ba wurinka ba kuma daman ba yadda muka iya dole ta mun ta lahira din nan mun yi imani da wani kun ga anan ma imani da lahira ya fito awa ilaikal masir da haka wannan cikakken imani ta akwai abubuwa da yawa da malamai suke cirowa wanda ya shafi imani da abubuwa da wannan ayar ta dunkula insha Allah Allah ya kai mu gobe za mu fito da waɗannan fa'idodi musamman irin waɗanda Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen ya fayyace su a cikin tafsirinsa abin da muka faɗa ya zanto daidai Allah ce daga Allah muna roƙon sai daɗa mana banda muka yi kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh